أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والقوض والصلاه في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيصال إلى uwa أما بعد ينوى مسلمي إنا من أبيضوا الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci na azumin Ramadan biyu ga wata hijiran manzon Allah shekara dubu da da da hudu talatin takwas. muna godiya mun shigo watan azumin ramadan kuma tafsirai ko ina an soma a ƙasa baki ɗaya muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya albarka a dukkan majalisi na tafsiranmu baki ɗaya jiya mala abubakar muktar shi ma ya bude nashi cikin dare wurin karfe takwas ko tara muka alhamdulillahi ana ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma yau kuma yin allah ya da za a bude wanda za a ci gaba da yi a masallacin damsawo wanda dr abdulkadir kazaure zai zo mai yau da daddare insha allahu gashi nan ya iso saboda ta alkhairai ta ko'ina ya sauko muna yi wa malam barka da zuwa kuma muna fatan allah ya ƙara sanya albarka mai yawa ina fatan kuma za a ba da haɗin kai wurin sauraron wannan tafsiri kamar yadda ake ba mu haɗin kai na sauraro a wannan wuri mai albarka kamar yadda aka ba wa sauran masu tafsirai da suka zo baya aka haɗu aka saurara allah shi ba mu ikon aiki da abin da muke sauraro mu ma abinda muke karantarwa Allah shi ba mu ikon aiki da mu da ku baki daya to muna wasatul munafiqun suran manyan mutane amma wurin sharri idan ka ga an cewa ne munafiki ne to akwai alamomi da ake gane shi karatunmu na jiya kun gane wane ne munafiki mun gane munafurci kashi biyu ne akwai annifa itikadi munafurcin da mutum ya kudurce a cikin zuciyarsa kuma ya ɓoye ainihin wato kafurci sannan ya bayyana musulunci wannan an kafiri ne su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce mana da su za a yi foundation na wutan jahannama munafiki na في الدرك الأسفل من النار المنافقين في الدرك الأسفل من النار نعم ولن تجد لهم نصيرا سورة وند الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار za a yi foundation na wutan jahannama da su a ƙasa su ne waɗannan da Allah ya ba mu a wannan sura a kan kal munafiquna Dada akalma na fi ku na Allah ya ce me. Wasu ya canza muhimman naka da masu lusannan. Wasu wani ya shahadu in nama na fi na da kafiyu. Suna waɗanda in sun zo wurin za ka ji suna rantsuwa, ya zata akalma na fi ku na ƙalu na innaka la rasulullah muna shaida wallahi kai din annabi muhammad lalle manzon Allah sai Allah shi kyale su wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah yana sani cewa kai manzon Allah wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah yana ga wa duniya cewa shedan nan na munafikai sheda ne kawai da baka makaryata ne saboda haka in sun zo wurin musulmi suna sallah tare da ku ana tare in sun koma wurin kafirai sun koma wurin yan uwansu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idza laqul ladina amanu qalu amanna sannan wa idza qalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un din nan su ne waɗanda kullum kafirai ne wai za a kulla zina amanu kalu Aman? in sun gamu da mai imani musulmi sai ai mun yi imani ai abin bautan mu ɗaya ne ai Allah ɗaya ne amma a zuciyarsa kafirci wai za a kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un in sun koma wurin kafirai sai ai muna tare da ku da kuwa ganmu a wurin wayancan musulmai kar ku damu ai mu ejen ne naku mu wakilanku ne a cikinsu dama Allah ya ba mu labari wa fi kun na lahu ko akwai saboda haka za su zo su samu labarin mai ake yi kana iya gane munafiki da zara an haɗu a masallaci an tattauna an yi wani istifaki cewa ga abinda musulmi suke so su yi to wani yana nan yana naɗa abin da ake yi ana fita sai ya fara faɗi ba a tambaye ka ba sai ma ya nemi gidan kafirai ya zo mu gaya. cewa to ka san mu fa duk abin da zai ke faruwa din nan addini nan mun san duk ɗaya ne amma yanzu an shirya za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza amma karkace ni na faɗa ana samu ko ba a samu to me matsayin wannan munafiki kenan saboda haka su kullum yuriduna an manukun wa manuka mu. kullum in sun zo suna son su samu aminci a wurin musulmai kuma su samu aminci a wurin kafirai an آخرين يريدون wa ya ويابنوا قومهم sai Allah ya ce me kullama rudu ila alfitnati urkizu biha satajiduna akharina zaka samu wadansu daga cikin su munafukai kenan yuriduna an yamanukum wa yamanu qawm suna neman amincewar ku da amincewar mutane double stack zaka same shi shi musulmi ne shi kuma kafiri ne kamar wadansu masu bara wai suna bara kuma suna karuwanci ko ko wanda ka zaɓa da shi za a yi ana bara ana karo in za ka ba da sadakan bara a karɓa in ba ka da na bara kana so ne a yi karuwanci to shi ganin bismillah ka biya to in kana son ka gane munafiki su ne muna bara muna karo masu double star to ba wannan kawai shi ba a'a a zuciyarsa ya kudurci iyayya da gaba da musulunci da musulunci wai za ka lau abdu alaikumul anamina min Allah ya ce wai za laqul ladina amanu qalu amanna in sun gamu da masu imani sai ce mun imani in sun koma zuwa wurin kafirai kuma sai ai muna tare da ku sannan in sun ga wani nasara ya samu al'umma musulmai za su ciza baki su yi bakin ciki su shiga tashin hankali duk wata ɗaukaka da musulmi zai samu yana cikin bakin ciki da ainihin wato tashin hankali إن تمسسكم حسنة تسوهم في lokacin da wani abu bai kira same ku su sai su shiga bakin ciki sannan wa idan har ainihin wato musifa ta same ku sai su shiga murna in kun samu nasara suna baƙin ciki in bala'i ya same ku suna farin ciki amma kuma cikin ku suke wa sai kuma hasanatun enduzinwụko m ha danadụ ndụdụ ụhụ sẹ́mẹ̀. wọ́n tó sí kú sẹ́yà fún ẹ̀fọ́rọ̀ ń tàbí sàkóhù وتتقوا لا يضركم كائدهم شيئا hmm. إن الله بما يعملون محيط. Saboda haka duk lokacin da murna abin kirki ya same ku su cikin bakin ciki. in kun samu karewa a wurin yaƙi da damuwa sai su yi murna kar ku damu Allah ya ce inda kuka yi haƙuri kuka daure ba abin da zai yi cutar da kaidin su ba zai cutar da ku saboda haka sai kenan kun ga wayannan ainihin wato munafukai su ne wayanda suke da ainihin wato itikadi a cikin zukatansu na gaba da kiyayya ga musulunci da musulmai saboda haka sai kenan munafurci kashi biyu akwai itikadi munafurci na ainihin wato kudurcewa da kuma amali da na aiki saboda haka daga cikin abinda duk wanda ya kudurce munafiki ne tatacce kuma kafiri ne akwai takzibin rasul ta manzon Allah yana tare da musulmai amma kuma yana sukan manzon Allah saboda haka wannan kaga kafiri ne ko kuma ya ƙaryata wani sakin abin da manzon Allah ya zo da shi a ce annabi ya ce kaza kaji ya soka manzon Allah ya yi umarni da a sanya hijabi mata in za su fita su sanya hijabi Allah da kansa shi ya umarni cikin alkur'ani sai da ya fara da manzon Allah tsira da amincin Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ya ayyuhan nabiyyu ya kai manzon Allah ya kai annabin Allah qul li azwajika ga yawa matanka wa banatika da 'ya'yanka wa nisa'il mu'minina da sauran matan mu'minai na duniya baki daya yudnina alaihinna min jalabibihinna in sun sanya riguna su sanya hijab su sanya ainihin wato abinda zai rufe musu kansu har wuyarsu ya sauko har kasa jalba ذلك أدنى أن يورفن فلا يؤذين ذلك أدنى أن يورفن فلا يؤذين wannan shi ya fi kusa da algane su don kada cutar da su Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai to mace ta yi lullubi ta sa kayan musulunci ta fito tana wucewa sai kuma ya kama su kanta kun ganta munafuka kai da kake mata munafuka kai ne munafuka domin ba mai sukan wannan sa kaya musulmi mai aƙida na kwarai ayan ya yayi umarni da haka sannan yayi suka ba mai suka sai munafuka kenan ka mai da hankali kar ka zama cikin munafukai masu sukan ayoyin Allah masu sukan sunnan manzon Allah mutum ya sa gemu ka ganci sai ka fashe da dariya ke gemun bunsuru aka kuma fashe da dariya ko ya kama gemun yana ja yana izgili yana wasa da shi alhalin wayo ne ya ce a bar gemu annabi muhammad sallallahu alaihi ne na manzon Allah barin gemu ba ma barin ba bayan wanda ya barin kai kuma kana mishi izgili ka kama kana gemun guzuru kana sukan wa kana sukan abinda annabi Muhammadu ya umarni da shi ba wannan ba mutum ya sa wandonsa sai ya dangale wandon don kare rika tafiya yana takawa saboda sunna ne na manzon Allah ka yi ƙoƙari wandon ka ya zamanto idon wandon mana idon sawu idon idon idon kafanka mana wandon ka ya zama sama da idon sawu to sai ya zamanto mutum na tafiya da irin wannan sai a ce ah ko ya ɗauko wandon kanin sare ne sai a fashe da lariya saka mai gani kenan ha waye umarni da wannan manzon Allah ne to kuma yi da hankali da ire-iren wannan su kan irin wannan hatsari ne kada ka yi dariya abin ya kai wani ma har idan ya ga musulmi ahalus suna na wasu na alal yusra ya sa hannun dama a kan hagu wanda suna ne na manzon Allah za ka samu wani yana cewa kansu ahalus suna ne amma waya ga kana ya sai fashe da dariya shi saboda kawai ya ɗauki wata fahimtar da cewa sai ya sake hannunsa a sallah to idan har ba za ka kama ba ka san annabi ya kama hannu sabon annabi sama da 25 sun ruwaito manzon Allah yana sanya hannun dama akan hannun hagu yana sallah kai sai kace ba za ka yi ba to kar ka soki me yi ka tsaya a cewa ba za ka yi ba ka ɗauki wata fahimta wanda fahimtar ka mai rauni ne duk malaman sunna duk ahlus sunna duniya sun tafi cewa fahimtar ka mai rauni amma ba wanda yake sallan ka bai ba ba wanda kuma zai maka dariya amma kai me zai sa ka yi dariya hada suka ko kaga mutum ya yi sallama a sallar assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka fashe da dariya yanzu ka shiga masallacin wanda suka saba yin sallama daya assalamu alaikum to da liman ya ce assalamu alaikum sai kake ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in ba ya saba duk sai an biyo na kallon ka irin yadda wata rana a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sayyidina abubakar shine kalifan manzon Allah na farko kuma abokin manzon Allah manzon Allah ya tafi yin sulhu sai manzo Allah ya yi lattin zuwa sallah an kira sallah lokacin sallah ya yi manzo Allah bai zo ba bilal sai zo samu sai na abubakar suke ya kai abokin manzon Allah lokacin sallah ya yi kuma annabi ya je sulhu sannan kuma yaya za mu yi ga lokacin sallah ya yi? ko za ka wuce kai wa al'umma sallah a sai sahabbai sun gano falalar sayyidina abubakar sun gano darajar abubakar saboda kasancewansa tare da wa da manzon Allah sai na abubakar da aka ce tun da manzon Allah bai zo to bari mu ci a sallah sai ya wuce ya kama sallah ya tsaye da sallah sai ga manzon Allah ya dawo daga sulhu manzon Allah ya shigo yana shigowa sahu sai masallaci aka ringa tafi tap tap tap tap tap tap don aiwa sai na abokan ishara cewa manzon Allah fa ya zo shi ko sai na abokan ya kafara a sallah ya juya can da ya ga tafin yayi yawa sai ya juyo yana juyowa sai ga annabi a sahu har manzon Allah ya yi kafara ya bi sai na abubakar wannan ya ishi ka gane darajar sai na abubakar dalilin da sahabbai suka yadda suka ba shi kalifan manzon Allah bayan manzon Allah ya rasu yana cikin wanda annabi ya bin sallah annabi yana rayu da ya juya ya ga manzon Allah sai ya juyo da baya baya ya dinga riba yana matsayin liman sai ya dawo sahu sai ya zo ya komo ya ba manzon Allah dama ya wuce don ya ci gaba da sallah manzon Allah da ya ga haka sai ya wuce sai da aka idar da sallah sai manzon Allah sai juyo sai ya kusa bai me yasa kuka ringa tabi lokacin da ko gana shigo sallah a ya rasulullahi kuna so ne mu ishara ya gane cewa mai wuri ya zo a gane cewa ka dawo sai manzo Allah ya ce a'a in wani yayi kuskure a sallah ko kuna son ku fadakar da shi wani abu ku ce subhanallah kuna cewa subhanallah in a sallah ne liman zai gyara zai gane tafi a sallah zai halatta mata su ne ba a son muryar su ya dago in suna bin liman suka gane liman ya yi kuskure a sallah su sai su yi tafi tap tap tap tap tap su an yadda musu amma kuma mazaje ne za ku yi ku yi subhanallah subhanallah sai manzo Allah ya biyo wurin sai na Abubakar yace kai kuma me yasa baka wuce ka ci gaba da yin sallah ba yace ya rasulullahi ina nan ai bai kamata ga dan abi kuhafa a ce yana nan a masallaci annabi na masallaci ya wuce gaban manzon Allah ya sallah yiwuwa wannan girmamawa ce sai na abubakar yau manzon Allah ira da ninkin Allah su tabbata gare shi saboda haka sai kenan in ka ga wani abu sabo da baka sani ba a cikin sallah ya kamata ka yi subhanallah in gyara ne ba wai ka ga sunnan annabi ka kyamace shi a sallah ba mutum ya sallama biyu a sallah ka zama kana kyamansa har ma kana kiran kanka ahlus sunnah ya kamata ka tambaye wani irin sunna kake anya sunna annabi ne to yana cikin abin da ke sa mutum ya zama munafiki ya ga wani sunna na manzon Allah ya kiyamace shi ya fito fili ya suka akan sunnan manzon Allah ko akan ayan alqur'ani saboda aka koyi taka tsantsan kuma da hankali yana cikin ainihin wato abin da zai sanya mutum ya zama munafiki kuma har ya kai shi ga kafirci Shi ne ya zamanto ya yi ainihin wato kyamace abinda manzon Allah ya zo da shi ko kuma ya yi murna ya yi farin ciki lokacin da al'umman musulmi suka samu karaya a wurin yaƙi wani musifa ya faɗo wa al'umman musulmi sai ka jika kashinka da murna ka ga musulmi ɗan uwanka bala'i ya faɗa mishi ko ka ga musulunci da musulmai wani bala'i ya fada wa umma musulmai ana ta kakkashe su kai kuma ka zama cikin murna da farin ciki to kai baka da imani ai hadisin annabi daya ya ishe ka ka ɗauki wannan ya zama to shine jagoranka annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kowa ya haddace wannan hadisi ɗayan ku imaninsa baya cika sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi sai ya ƙi wa ɗan uwansa abin da yake ƙi wa kansa na shan, yana cikin ainihin wato munafurci da zai kai ga kafurci idan al'umman musulmi suka ci nasara ana murna kai da zama kana cikin bakin ciki to idan mutum ya to da irin wannan munafurci zai kai shi ga kafurci to akwai annifaqul amali munafurci kuma na aiki shi idan wanda yake aikata wannan ba a kiransa kafiri sai dai yana da alamar munafurci tare da shi shi da hadisi na muka karanta jiya na farko idan haddasa kazaba in zai ba da labari sai ya yanko ƙarya wanda duk ya zama wannan ɗabi'a sanai alama ce ta munafurci yana tare da ita in ya ci gaba ya haɗa wa'annan nau'in abubuwa gaba ɗaya sai ya zama cin munafurci wa iza wa'ada akhlafa in yi alkawari sai ya saba wa iza utmina kan in an bashi amana sai ya ci amana wa iza qasama fajara in yana husuma ya fajir in wani abu ya faru duk da aka bashi hakuri ba ya iya hakuri wa iza ahada gadara duk wani alkawari zai maka alkawarin ƙarya ne akwai yaudara shi sa cikin su Allah ya ce wa minhum man ahada Allah la in atana wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin sai me faru falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum wa minhum man ahada Allah akwai mai wa Allah alƙawari cikin su cewa la in atana min fadli ya Allah in ka bamu daga falalanka yana cikin talauci yana cikin wahala sai da ya Allah ka bamu in ka bamu za mu taimaki addini dubi yadda mutane ke wahala dubi babu masallatai ba makarantu yara ba su da aiki ba su da kaza ba su da kaza in Allah ka bani daga falalanka kamin arziki lalle zan yi sadaka cikin su akwai mai wannan alƙawari cewa in ka bamu daga falalanka ya Allah lana kanna za mu yi sadaka mu taimakon addini wala na min Na za mu kasance cikin mutanen kirki Allah ya ce falamma atahum min fadlihi baki bihi lokacin da Allah ya ba su daga falalan yanzu gashi ya samu da yana zaune al'umma sun hadu sun nada shi ya zama honorable da an zo an ce ana neman taimakon a cikin kun san jama'a kun san halin da ake ciki taimakon nan sai a hankali wannan kungiya sun zo na ba su wannan sun zo na ba su yan banga sun zo na ba su yan kasuwa sun zo na ba su waye na ba su na ba su na ba su a yi haƙuri sai ya fushi da ko shi yau Allah alƙawari in ya samu daga falala zai sadaka tare da shi ake sallah ake komai yanzu ya zama honorable in ba mai da hankali ba sai koma horo ba wannan ba wani ma a masallaci kana ganewa Allah ya mishi falala ya komai da an zo neman taimakon addini a kawo taimako sai ga ya sa hannu a jiyo dan agaji da akwati ya tsaya shi bai bakan agaji ya tafi ba shi kuma bai bayar ba ya so shawara da wa da shaidan duk lokacin da za ka yi sadaka sai an samu shaidanu guda saba'in sun zo sun yanke ka su hana kayan sadaka duk abin da baka iya tunawa na wahalar rayuwa lokacin za a tuna maka da wuya ka ga mutum ya sa hannu haka yana sakawa ya kawo cikin abu akwati yana da wahala sai ya sa sai yana dan kirgawa yana suke suka dan in ya ko da yawa sai ga nan da kyar da kyar sai maka yanzu ka san ana cikin buhariya haka na kuma haka ana recession masara yanzu dubu goma sha biyar shinkafa ya yi tsada suga ya tashi an yi kaza ga zazzabi yara ga masassara an shiga wane ne da ya danko dubu goma zai bayar yanzu sai ya sake koma dubu biyar daga nan kuma ya sake sakewa kuna kallon shigo yana sakewa karshe sai ya zaro dubu ɗaya guda ɗaya daga dubu goma ya koma nawa ba dubu ɗaya ma sai ya rika leƙa akwatin ɗan agaji ko akwatin in ya saka sai ki da Allah bi komi naira ɗari tara da kire ba wa Allah nawa naira ɗari amma yanzu da za a koma harkar shedan yau a ce za a yi bol tsakanin 'yan arsenal da 'yan wane ne ɗayan? eh? kaji ko 'yan sun da manchester united ko? sai a ce jefi kawai za a shiga kafin a a yi kallon sai ka biya nawa ke biya ku kai alimana Nera nawa Nera ɗari wani nera ɗari biyu wani ɗari uku da gudu za ga ana biya amma in tambaye ku wanda ya shigo masallacin nan waye ba da nera? wanda ya ba da nera ya ɗaga hannu wanda bai ba da kokowa mai ɗaga hannu ya ce ba akbar a sai duk kowa fi sabilillahi yanzu wani karatu da ake zuwa fi sabilillahi kuma daga nan in fa'ida ya zo a gaya mu amma waye je kalli kwallo fi wa ya je gidan ma fi sabilillahi akwai sai dai fi sabiliwa to ba wannan ba da yanzu gwamna zai zo ya zauna a nan a ce ana neman taimako kowa ya kawo gudumawa za a gina gidan wasan kokoyo ko gidan sinima to lokacin za ka ga mutane sun cika ba wurin tsayawa ana kida ana komai a lokacin in kai niyan ba da gudumawa a lokacin kai niyan ba da dubu goma kaga a masallacin kai niyan ba da dubu goma amma ya aka kare da naira ɗari to yanzu gwamna yana zaune sai ka ce to bari ba da gudumawa na dubu goma don nima dai gwamna ya gana yi da ya kiro dubu goma zai bayar sai kida ce dubu goma a gaban gwamna ai ka bada dubu ɗari kai kiran kasuwa ka sani ko a baka yar kwangila sai ce yi eh, wallahi yanzu ya hana Allah dubu goma ya ba Allah naira ɗari zai ba wa wurin shaidan nawa dubu ɗari to in ya kashi sai sama cewa your excellency distinguished ladies and gentlemen on behalf of my humble self and my entire family haka ne I wish to donate the sum of one million naira don zai ba da dubu ɗari masu shi ne ya ce ba da 1 million ka tare kura ya hana Allah nawa naira dubu goma ya yi wa Allah rowa ya yi wa kansa amma ai akwai aya mai kama da wannan a cikin alƙur'ani alama ko babu karanta mana mutum a shaitan الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا نعم واسع عليم Allah ya ce a shaitanu ya idu alfakara. yana muku barazana da talauci tsoro yake ba da talauci wai in kun taimaki addini za ku talauci wallahi wani bank manager ya taba gaya min cewa wani mutum cikin manyan mutane <clears throat> a wannan jiha a nan jihar adamawa ya ce customer center na je banki muna zaune sai ce wai kawai ya tambaye shi balance sai ce abin da ya rage account ɗinka yau naira miliyan 100 sai su inna lillahi wa ina miliyan 100 kawai sai ga gaba ɗaya ya firkice hankalinsa ya tashi ya shiga cikin tashin hankali saboda an ce naira miliyan ɗari ne kawai a cikin akawun ɗinsa ya ce ba a tashi ba sai da ya ce a nemi mishi doktor hawan jininsa ya kama shi saboda abin da ya rage kawai naira miliyan ɗari kacal manajan banki ke gaya min wannan na ce wane ne ya ce ha ba zan gaya ba kawai mana in na faɗa za ka faɗa wa aziki amma kuma za ka samu malamin da ke karanta da 'ya'yansa a gida zai iya biyan sa naira dubu goma wata kila wata malamin islamiyya masallacin unguwarsu zai iya ba da tallafin naira dubu ɗari amma ya jiga tashin hankali saboda an ce balansinsa ɗinsa miliyan ɗari kai wata kila baka taba rike naira ɗari ba akwai wanda bai taba rike naira ɗari na cikin talakawa akwai wanda bai taba rike naira dubu goma na shi ba akwai wanda yanzu in ka ɗauki kuɗi ka ɗauki zakkan naira dubu ɗari bai taba rike naira ɗari biyar ko naira dubu ɗaya na shi ba in ka baki zakkan naira dubu ɗari yau ina tabbatar maka wa ya kuma ci ba zai ba saboda murna kawai da jin daɗi ya yi haka ya dubi kuɗin ya tashi matarsa ta dubi kuɗin haka ne ba haka ba الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم Allah na muku alƙawarin aljanna gafara in kun taimaki addinin Allah Allah zai gafarta muku ya baku aljanna na na tuna wata rana a wannan masallaci kafin a gina masallacin mun yi a nan. na gina makarantar hayatu yawa gwamnan da ya zo a lokacin muka gayyace shi gwamnan talakawa salami cika kila da yawa daga cikin nan ba su zama lokacin da salami cika ya gwamna akwai wanda suka san lokacin akwai amma kuma akwai da yawa da ba sani ba salami cika yana nan yana raye allah ya kara mishi lafiya za mu yi lantin a nan masallacin na gina wancan makaranta sai ce zai ba mu ciblanta kiblanta da ya bamu a lokacin faru ku jawo Allah ya ji kansa shi ne chairman na jam'iyyar nrc jam'iyyar da gwamna ta kawo shi a matsayin gwamnan jihar adamawa a lokacin wurin 1991 abu ne ko? 1991 nan gwamna ya to sai taho da kwambojinsa gaba daya akan wancan dakin da ke waje muka hau a kai rumfa saboda haka daga nan chief lancer na zaune ga gwamna ya ce to a matsayin shi na chief lancer ya tashi ya yi jawabi ya ce a madadin kaina da iyalina ina matsayin chief lancer na bude wannan lancin da digo biyu na miliyon ban manta da wannan kamar digo biyu na miliyon kun san ma'anar digo biyu na miliyon 200,000 naira dubu ɗari biyu mm. ya bude da digo bi muka fashe da kabbara Allahu akbar mun dauka miliyan biyu ne kuma dubu da rijiyar na wancan lokaci ya fi miliyan biyu yanzu aka yi kabbara alhaji magaji na can mai sai da mai ban manta ba ya zo ya ga gwamna ya hau ya ba da nawa sai gwamna ke dawo da wani san kaɗan mai ne ƙara da yi ba ya sake ce tona ƙara kaza ya ce sai ka ƙara in wani sai ke wani zo na san ka kawo haka ya ringa kiran kowa saboda gwamna yana zaune sai da aka tara mai Allah ya saka mu da sai ba za manta da wannan saboda haka in ka samu dama ka taimaki addini kun ga dai yau gashi ba gwamna bane amma muna ambaton sa da alkhairi saboda abin da yi Ustaz Saidu Suleiman ya sani amma Usman ya sani wala aliman man ya sani da sauran wanda suka sani alimahu man alima wajahilahu wanda bai sani ba bai sani saboda haka in kun samu dama ku taimaki addini in ka taimaki addini sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka saboda haka munafurci ba shi da kyau to hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya nuna akwai alamu da yawa da ake gane wani na da alamar munafurci daga ciki manzon Allah na cewa ليس الصلاة salatu على المنافق على المنافقين من الفجر والإشاء min صلى fajr babu sallan da ليك wa munafikai nauyi in ka leka masallaci da sallan asubahi yau ka leka suwa suke zuwa kuma suwa ya ba ka zuwa ka zo sallan ka wanda duk yake samun nauyi baya iya fitowa sallan asubahi da sallan ainihin wato lisha akwai halamar munafurci tare da shi in jiwa in ji manzon Allah sira da amincin Allah tabbata gare shi annabi ce walau ya'lamuna ma hima la ma walau Habuwa. da sun san abin da ke cikin lada da falala lada sallan asubahi da sallan lisha da ko da rarrafe sai mutum ya zo an yi sallan asuba tare da shi a masallaci a yi sallan lisha tare da shi a masallaci annabi yace na kusa in sa ya kiran sallah ya kiran sallah in sa wani ya jagoranci sallah in bi gidan duk wanda bai zo yayi yi sallah a masallaci ba in sa a kona gidansa saboda haka ku zo masallaci ku yi sallah tare da ainihin wato bayin Allah sai Allah ya sanya muku albarka sai ya raba ka da munafurci in kai waita sallan asubahi da sallan lisha tare da al'umma a masallaci to munafukan nan ana samun su koya ana samu a cikin maza ana samu a cikin mata kamar yadda Allah madaukakin sarki da ya tashi magana akan mazaje masu imani yace innal muslimina والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات تمام والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات نعم والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات جئن بأك تعون مسلمين ماذا؟ لا تعون مسلميكما ماذا؟ والمؤمنين والمؤمنات مؤمنين ماذا؟ da muminai mata sannan walƙanitina walƙanitat masu tsoron Allah cikin maza da kuma mata sannan masu gaskiya cikin maza haka nan ma mata masu haƙuri maza sannan masu haƙuri mata masu tsoron Allah maza masu tsoron Allah mata masu yin sadaka maza masu yin sadaka mata masu yin azumi maza masu yin azumi mata masu kare farjojin, su ba su maza da kuma mata masu ambaton Allah maza da yawa sannan kuma masu zikiri da yawa cikin mata gaba su Allah ya musu tattalin gidan aljanna kenan maza da mata su mata dama shaqaiqul rijal yan uwa ne na maza sai Allah ya ce a wani wuri wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd me suke yi ya بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والمؤمنون والمؤمنات دم من ماذا دم من ماذا بعضهم أولياء بعض شاشر ثم صيانة شاشر masu taimakon shashi ya na bil ma'aru inda kaga maza masu da'awa masu wa'azi akwai mata ma masu da'awa masu wa'azi yadda muke da wannan kungiya ta jama'atu izalatul wai ka mutu sunna ba mu kada ya ce mu sunnan ba har da iyalan mu gidan mu a samu su ma matan mu ahlus sunna su ma su duka fita suna zuwa da'awa shi yasa muna da nisa'us sunna anan ko mm. kungiyar mata nisa'us sunna masu fita suna zuwa da'awa ko ina ma a samu irin waɗannan ƙungiyoyi akwai women in da'awa akwai ƙungiyar fan akwai ƙungiyar ina ne duk mata ne suna kiran mata zuwa ga ainihin wato hanyar Allah Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umurni da kyakkyawan aiki abinda Allah yake so suna hani da mummuna sannan wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah sannan suna ba da zakka wa yu'minuna Allah wa rasula suna yawa Allah da manzon sa da'a sai Allah yake ulaika sayarhamu Allah wadannan da sannu Allah zai musu rahama zai ba su gidan aljanna inna Allah azizun hakim lalle Allah azizun mabwayi ne hakimin kuma gwanin cikin aikinsa وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الموت العظيم to Allah ya musu alƙawarin gidan aljanna da muminai maza da muminai mata Allah zai ba su mai aljanna wanda yake koramuna gudana cikin wannan aljanna sannan suna da wuraren zama mai kyau da tsada na jin daɗi sannan Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su saboda ka samun yadda daga wurin Allah ya ji ma aljannan daɗi komai a cikin aljanna bai kai a ce Allah ya yarda da kai ba saboda haka sai kenan kun ga muminai maza da mu'minai mata to munafikai ma akwai maza da mata yaya suke alaran mu al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم يا سكي على رمى المنافقين هم الفاسقون شوف الله يا برسول وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يا يا هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مبين tun da mun ji muminai maza da muminai mata to ga kuma munafukai al-munafiqatu al-munafiquna wal-munafiqatu da munafukai maza da kuma munafukai mata ba ba'dhum min ba shajin su daga shaji yake in ka ga mutum munafuki ne to ka bincika matarsa ma munafuka shi. da wuya munafuki ya zauna ba da munafuka ba duk abin da yake na ɗabi'u mummuna za ka samu tana yi shi ya sa in mutum ɓarawo ne haka bincika sai ka samu matarsa ma haka ko tana rufa mishi asiri ko ana kunabin da ita ko ana wani abu sai dai in kaddara ya hau kanta ba ta san haka yake ba ta je daga baya ta gane wannan kuma Allah ba zai bari ba sai ta ga Allah ya raba su saboda haka in ka samu malami yana karantarwa da wuya ɗabi'arsa da halinsa ba ka samu iyalansa sun ɗauki kyakkyawan ɗabi'a da hali irin wannan ba in ka samu mutum mai dukiya ne haka za ka samu iyalansa tare da shi da su kusan al'amarinsu tare ake in ka samu mai sarauta za ka samu da wuya bayan in zai yi aure sai ya yi aure daga gidan sarauta mai dukiya in zai yi aure ya yi aure daga gidan mawadata malami in zai yi aure ya yi aure daga gidan malamai haka nan abubuwan ke tafiya to munafukai ma ɗabi'a su ɗaya yake almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd shaji su daga shaji ya'muruna bil munkari suna umurni da abinda Allah baya su duk sakon Allah za ga munafiki na umurni sannan وينهون عن المعروف ويقبلون أيديهم نسوا الله sannan shi munafiki in za a yi aikin Allah sai ya hana in za ka yi alheri duk in ka tambaye mutum abokinka ne ina son taimakiwa ne ce a karka taimake shi to kana da abokin munafiki in za ka taimako wace ina son taimakiwa ne ce wallahi taimake shi ba yadda za ka yi taimako dukiyarka ya ragu in ka taimako Allah zai taimake ka Allah na son mai taimako Allah to rike wannan abokin amma da zaran za ka yi alheri wani ma cikin 'yan fadan masu dukiya da zaran ka ɗauki dukiyar za ka bayar sai ka ga ya shiga bakin ciki da sashen hankali shi ba wai ba ma ya bayar ba in za a bayar ma gaba daya yana bakin ciki to munafuki ne Ya bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum suna kame hannunsu ba sa iya alheri ba sa iya kyauta nasullaha fa nasiya sun manta da Allah Allah ya fi fita sha'ani innal munafiqina humul fasiqun lalle munafikai sune fasikai kuma Allah ya musu alƙawarin tattalin gidan wuta su ma. Wa'ada Allahul munafiki na wal munafiqati wal kufara nar jahannam جهنم خالدين فيها يا يا saboda haka su wa'annan munafukai Allah ya musu tattalin ainihin wato gidan wuta ba su kadai ba har da kafirai za a haɗa su shi ya sa kafir munafukai su ne a ƙasa sai a kawo kafirai kuma a sama Allah ka raba mu da munafuci amin munafuci ba shi da kyau saboda haka a hada munafukai maza da mata da kuma kafirai maza da mata cikin wutar jahannam iya hasbuhum ta ishe su wala anahum Allah ya tsine musu albarka wala anahumullah Allah ya tsine musu albarka kuma suna da azaba na dawwama saboda haka munafurci ba shi da kyau ka kiyaye duk abin da zai sa ka zama to munafiki musamman wurin addini in za ka yi addini ka yi addini kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce umarni to hadisi ya zo hadisin abu musa al-ashari an yi nabi alaihi sallama daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi don ku gane munafukai suna tare da ku a masallaci a makaranta a wurare da yawa sai an mai da hankali da su manzon Allah ya ce al-mu'minu alladhi yaqra'u al wa ya'malu bihi kal asrja mu'minin da yake karanta al-qur'ani yana kuma aiki da alkur'ani kai ka ce kaman ainihin wato wani irin abin sha ne mai zaki wasu malamai suna ce kaman tanjarin lemu na ainihin wato tanjarin ta'amuha tayyibun wa rihuha tayyibun shi lemu na tanjarin in ka sha shi zaka ji zaki sannan kuma ainihin wato hatta bawonsa wani irin kamshi yake lokacin da ake bare shi wanda duk yake kusa zai ji wannan wurin ya ɗauki kamshi mai yawa to sai Allah ya sif manzo Allah ya siffanta mumini kamar lemu ne na zaki lemun tanjarin asalin lemun ga zaki bawansa kuma ga mai ga kamshi to saboda haka wal mu'minu allazi la yaqra'u al-qur'ana mu'minin da baya karatun qur'ani kuma gashi musulmi ne mu'mini amma baya karanta al-qur'ani sai manzon Allah ya ce sannan bayan baya karanta alkur'ani amma wa ya amalu bihi in an ce miki ga alkur'ani ya ce ga za ka ga yana kokarin aiki da shi in an yi wa'azi ya ji zai yi aiki da shi amma baya iya karatun qur'ani wata kila sai wata ramadan in ramadan ya zo za a bude qur'ani a ta karantawa da ramadan ya wuce sai a daure ƙur'ani a ce dama ko wata rana na daure kur'ani in an daure qur'ani yanzu shikenan yanzu wani rabon shi da ya karanta qur'ani tun bara in kaga ya karanta qur'ani to wani abu ne ya same shi da an shiga cikin wahala ko kasuwa ya karye jari ko a wurin aiki za a kore shi daga nan sai a nemo alaramomi a yi karanta qur'ani ana musaffa a gidansa shi ma a ba shi ya karanta in ya fita daga cikin jarabawa ba shi ba karatun qur'ani irin su ne manzon Allah ya kai karan al'ummarsa zuwa wurin Allah wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa qala rasulu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya Allah inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura lalle al'umma na wasu daga cikin al'umma na sun riƙe alƙur'ani nan abin kauracewa ba sa karatunsa in an musu wa'azi wasu ba sa ji cewa wa karatun qur'ani ko sauraron qur'ani to manzon Allah ya ce akwai wani mumini shi ko mumini ne amma baya karatun qur'ani amma in an yi wa'azi ya ji qur'ani an ce kaza zai aiki da shi sai manzon Allah shi yace shi kuma siffansa da manzon Allah ya siffanta shi kattamar yana nan kaman dabino sa'amuha ayyibun ya'yan dabino akwai akwai zaki ko babu akwai zaki amma wala rihala. dabino bai da kaushi ko yana da kaushi in kana cin dabino zaka ci kaushi kaga muminin da ke karatun Qur'ani yayi kama da mai tanjari ga zaki ga me ga kaushi wanda baya karatun Qur'ani yayi kama da dabino ga zaki amma ba kaushi ne ake so da kai kenan ka kama karatun al wa matsalul munafikin lazi ya ƙara'ul ƙura'an to munafikin da ke karatun ƙura'ani ka gane kenan akwai munafukai a cikin har ƙura'ani suna karantawa sai manzo Allah ya ce shi kuma karraihan rihuha tayyibun wa ta'amuha murr munafikin da ya zamanto yana karatun alƙura'ani misalin sa kaman ainihin wato raihana wani ainihin wato turare ne wanda yake yana da kamshi in an sanya shi zai zamanto ainihin wato yana kamshi yana ba da ainihin wato sha'awa amma kuma in ka ɗauke shi kasa a baki ɗaci shi yana ba da kamshi amma kuma bai tuwa to munafiki ke in ya zo yana karatun ƙur'ani za ka yi sha'awa in ka gansu tu'jibuka ajsamuhum wa iya yaqulu تسمع القول رأيتهم تعجبك أجسامهم in ka gansu za su baka mamaki za su baka sha'awa jikinsu su kul kul sha'awa ga su a masallaci ga su sun iya magana ga su sun iya kaza qur'ani zai ɗauka yana karantawa har ma in yana sallah a masallaci in an tsere miki da raka a daya yana ramawa za ka yi mamaki Allahu akbar cikin nutsuwa in ya tashi sallar magariba ne ya rasa raka'a alhamdulillahi rabbil alamin kowa sai ya juyo ya gawa ya mai kira nan amma in yana sallah shi kadai ne fajal fajal fajal fajal Allahu akbar Allahu akbar wata sallah da ake ce mata yar mubi anan adamawa ba yawa ba lada ne a so ba yawa idan lada kamar kosa kutiya. to munafiki kike in ya tashi zuwa ga sallah gashi nan zaka gani wani lokaci in ya ga irin mutane zai yi da kyau Allahu akbar سمع الله لمن حمده ربنا ولا الحمد حمدا كثيرا amma kuma munafiki yana nan yana ɗiban sirri musulmi na kaiwa kun san na sha gaya muku ko wani kirista da ya musulunta ya ce wai a masallatan musulmi ana mitin yadda za a kashe kiristoci shi ya musulunta ne don yanzu ya ji mai ake yi da aka zo aka yi ruku'i sai ya jana subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bai gane me ake faɗa ba da aka je sujjada ya jana su bi hada rabbi ala sai matsa na kusa da shi sai ce me kace me zamu yi me zamu yi <laughs> sai buge shi hana da aka yi da sallah sai ce wani ai ba a magana a sallah da ya koma ya dawo sai ya musulunci na gaskiya sai gane a sai tasbihi ake yi a cikin sallah mutanen sada sun ce wai mitin muke yi ya zamu kashe kafirai sai ya zo ya musulunta na ƙarya sai Allah ya sa miki fahimtar musulunci na gaskiya da ya zo ya ga tasbihi ake yi ba a wani mitin ba a wani kulle-kulle na sharri ga kowa sai ya karbi musulunci saboda haka misalin munafikin da yake ya zamanto baya karatun qur'ani shi kuma fa wa masalul munafiqi alladhi la yaqra'u ƙurani kal hanzala ta'amuha murrun aw qabisun warihuha murrun wanda munafiki ne shi ko bai karatun qur'ani kun ga wanda mai karatun qur'ani ne sai ya zamanto kaman ainihin wato turaren wuta ina ba da ƙarfi amma kuma ga ɗaki to munafukin da baya karatun ƙur'ani shi kuma sai ya zamanto kamar gunan shanu jawtawa sai ya zamanto ga baki ɗaya bai da wani amfani ɗanɗanunsa in ka sa a baki ɗaci sannan kuma in aka zo ko an yi amfani da shi bai da wani amfani za a yi amfani da shi bai da wani amfani bai iya ainihin wato kawo kowane irin ci gaba ga al'umma saboda haka munafiki kenan da baya karatun qur'ani to ya kamata ku to masu karatun qur'ani don ku kasance cikin mu'minai masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala don haka ya kamata mu gane cewa wato munafurci haramun ne ba shi da kyau manzon Allah tsira da annabin Allah tabbata gare shi ya bayyana mana yadda ainihin wato munafikai suke kuna gane yadda munafiki yake ko da yadda munafikai suke ko kafin mu shiga karatun gadan gadan saboda ainihin wato in muka gane yadda suke za mu gane kuma don mu samu mu tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala don Allah ya tafi tuban mu suna da wuyan ganewa in ka dauki alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki suratul baqara sai so mana bayani akan mu'mine da ayoyi kadan don a gane su da ya tashi magana akan kafirai sai ya magana akan ayoyi kadan don a gane su da ya tashi magana akan munafukai fa ka sai dai dauki lokaci rahma zaka karanto kadan ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آه، على معي آية مصوبة يا مؤمنين سكي ألف لامين بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألف لامين ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين to an zo kan muminai ya suke wa yuqimuna Allah sa muna cikin su sannan alladina dai har yanzu muminai sai me ulaika humul muflihun to kaga mun saka mu ne masu imani to kai fare kuma fa daran ma innal ladina kafaru sa'un alaihim wadannan kafirai ne a larama sai yaya fatan allahu ala kudu bihin wa ala samunihin su ne har yanzu Wala ala absarihim gishawa sai Allah ya ce me wa lahum azabun aji. to an gama da kafirai sai kuma munafikai manyan mutane wurin barna sai ya min annasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir to kun ji su sai Allah ya ce سورة هيا نعم يخادعون الله والذين آمنوا ne dai har yanzu sai ne wa ma illa wa ma yash'urun su ne har yanzu ya suke qulubihim maradun Allah ya fazadahum Allahu sannan wa lahum adab نذير بما كانوا يكذبون أي أنه كما تكون على رمى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون كنت سكوت وسيا يا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أي أنه كان كان سبق قاربا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس sibe. Aru alu minu kama bana subaha. Kaji abin da suke faɗa. Ala inna subaha. Sibe. Walakin la ya adamu. Ai yanzu baka kama da su ba su ne da hanyar. Wata da kullazi na manu kalu a banna. Na'am. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون دثورة دثورة الله يستهزئ بهم سنة ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أي أنظر كما رسول الله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله لحر الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون تمام ثم بكر عمي فهم لا يرجعون ka gaji amma saura daya au ka sayyidin min as-samai sune da yanzu zulumatun wa ra'dun wa barqun ya suke yi yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq hadara al-maut sannan والله محيط بالكافرين بك جمع بها ينزل يكاد البرقو يكاد أبصارهم كلما لا أضاء لهم مشوا فيه sannan wa idan azlama alaihim qamu walau sha Allah walau sha Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma tunda zuwa sai ka zo nan ma gaba ne zaka same su daban-daban a surori daban in ka shiga sura suratul nisa'i sai ka same su ali imran sai ka same su ka dinga tafiya ka je tauba zaka same su je ka ahzab za ka same su ka dinga kallon su kenan cikin al'kur'ani ne saboda haka suna da barna ne da yawa sai an mai da hankali kuma gane su sai da sai da karatu da ayoyi na alkur'ani Allah mu da munafiki amin saboda lokaci ya kamata mu kwana nan sai gobe mu kara gani mu haska su da soci na malam kabiru mai basu nawa to shi sai ya sa goma sha biyu saboda haka muna fata Allah ya sa albarka da yawa cikin abin da muka gabatar kurakuran mu muna fata Allah shiga fata mana Allah ya sanya albarka akwai tambayoyi ko akwai tambaya uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uh, mai tambayar tana cewa an yi mata aiki ne na operation wato an cire yaro a cikin cikinta saboda haka yanzu ba ta iya yin azumi shin za ta yin azumi daya yau gobe ta sha ibi ta yi azumi ga ta ta sha hmm. to wannan idan har mace ta haihu ko aka cire da cikin cikinta ta samu ta sha azumi rani ya ce wa alal ladina yudiquna hu fidyatun ta'amu miskin wa alal ladina yudiquna hu fidyatun ta'amu masakin Waɗanda ba sa iyawa saboda mushakka saboda wahala kuma ba za su iya ainihin wato ramawa ba to malamai suna ganin su za su ba sadaka amma wanda za su iya ramawa in suka warke in ta samu sauki daga ainihin wato wannan jini ya dauke mata kuma ta samu lafiya sai ta rama saboda haka babu komai a kanta haka nan mai ciki ita ba in cikin zai bata wahala shari'a ya yadda ta duba ta ga wato in ba za ta iya ba bayan da aka gama azumi sai ta kuma rama wallahu a'lam Allah mu dauke sarki ya sanya albarka muna addu'a Allah ya zama da mu lafiya ya sanya mana albarka cikin wannan jiha tamu da kasan mu baki daya Allah ya rufe mana da addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين